bismillahir rahmanir allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ali muhammad masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na musamman na shahada sayyida fatima salamullahi alaiha mai taken bada'atul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda zamanmu ya gabata a yau ma ina tare da manyan baƙinmu a tare a hannun dama na ina tare da malama umma faruk abba malama barka da zuwa sannan a tare da bangaren hannun haguna ina tare da malama saudat abubakar malama barka da zuwa to kamar yadda shirin namu ya gabata mun fara da bangaren hannun dama insha a yau ma za mu fara da bangaren hannun dama wato malama umma malama umma a zaman namu da ya gabata kin yi mana bayani akan danganta eh, kin yi mana bayani rayuwar Fadima a gidan aurenta kin kawo mana ayoyi a cikin alkur'ani masu girma da hadisai daga imamu sadiq alayhi salam sannan kin kawo mana maganganu da ima, daga wajen imamu ali dangane da zamantakewarsu da da Fadima to malama ko yau ma akwai wani abu da za ta kara mana a kai malama bismillah bismillahi rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ali ɗaibi na ɗahirin al-masumi yan uwana assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda lokacin da ya huce na tsaya ne akan maganar da nake akan imamu ali hadisin da ya kawo na sai da faɗi matin zahara akan inda yake faɗar irin yadda bai taɓa saba mata ba bai kuma taɓa tilasta ta akan wani aiki ba har ta mm. koma zuwa ga Allah to har kuma yadda yake kawowa sai imama ali alaihi salam a cikin ruwa yake cewa mm. kuma ita faɗi matin zahara ba ta taɓa ɓata min ba ta taɓa fusata ni ba wala asatli amran kuma bata taba saba min ba mm. inda imam ali alaihi salam yake yaban fadi mata zara saboda yadda take masa biyayya mm. da yadda take kula da cikin gidan gabaki daya mm. sai kuma wato duka gaba daya ta hada yawwa ga biyayya ga kula da mijinta gabaki daya to ai da yake gidan girma aka tashi sai kuma ya kara da cewa idan ya kasance na kalli fadi mata zahara fatan kashifu. annal humumu wal ahzan sai ya kasance dukkanin wani bakin ciki da nake da shi in na kalle ta sai zama na yayayi ma'ana kenan idan imama ali ya shigo gidan ko mm. da yana da bakin ciki daga waje amma yayin da ya kalli fuskata yana jin dukkanin wani abu komai na bakin ciki sai ya dauke to kin ga anan kin ga anan yana nuna mana matsayin mace mm. da Allah subhanahu wa ta'ala mm. ya bata domin lokacin da aka aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance ana binne mata ne da ransu to manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo isar da sakan ubangiji mm. akan cewa a daina binne innan mata ya zo ya ɗaukaka su to kuma har aka samu wannan natija ya aurar da yarsa ta zamo mai bin Allah subhanahu wa ta'ala zan ja mana aya alkur'anin hmm. lokacin da ya kasance lokacin jahiliya inda matsayin mace take a lokacin jahiliya hmm. inda ya zo a cikin suratin nahali inda ya zo a cikin nahali hmm. aya ta hamsin da takwas da ta hamsin da tara inda allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana mana wa iza bushira ahaduhum bil unsa idan aka yi wa ɗaya daga cikinsu albishiri na ya haifi mace mm. sai ya kasance sun yi bakin ciki sun ɓata ransu sosai a lokacin jahiliya inda aka ɗauki mace eh. sai su ɓata rai a fuskarsu mm. su ɓata rai sosai akan mai bisharar da aka yi musu ta samun ya mace mm. wahuwa kazim suna cike da haɗiye bakin ciki sun murtuka fuska suna kunci suna bakin ciki mm. sai ka ce inda aka yi musu wani abu a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo ya kasance faɗi mata Zahra salamun alaiha idan manzo ya hango ta za ta taho mm. sai ya tashi ya bata guri ta zauna ai kin ga ko ya zo mana da babban ci gaba kware ko ya zo mana ya zo da babban ci gaba ta wannan tunda a wancan lokacin su suna ganin kaman ƴaƴa mata wani sharri ne da wani ah, masifa ai wato sai kin na ci gaba ma da karanto wannan ayat ta gaba ta 59 inda Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani cikin dai suratin nahali haya mm. ta 59 eh. sai ke cewa ya tawara min alqawmi min su'in mm. suna buya ne ma idan aka yi musu wannan albishir aka ce sun haifi mace to sai su dinga sai yana buya yana buya saboda mummunan abin da aka zo aka bashi labashi ma bushara bi maimakon ma su ba da albishir su yi farin ciki da kyautar da Allah ya musu ai buya ma abun kunya ne ya haifi mace ai gashi nan Allah subhanahu wataala ya ce tawara min alqawmi min alqawm mm. buya zai dinga yi saboda wannan albishir din da aka yi masa na abun kunya ya haifi mace to sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da gaya mana a cikin dai suratul na din aya ta hamsin da tara yake cewa ayyim suku ala hunin shin zai karbe ta ne cikin bakin ciki da kaskanta ya yadda ma ya ce eh an haife ne an haifan min ya mace zan mm. karbe ta a matsayin mace mm, ko kuma am yadussuhu fit turab mm. a'a koko zai binne ta ne a cikin ƙasa kin san macen mm. an haife ta lokacin jahiliya mm. kafin zuwan manzon Allah mm. sallallahu alaihi wa alihi wasallama binne ta suke da rai to fa duba ki gani Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon rahama ya zo ya girmama ya ɗaukaka ya mace to anan abin da nake so na ja hankalinmu to tunda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu irin wannan ɗaukaka ya zo ana binne mu da rai mu mata mm. ya zo ya ce to a daina to sai ya zama na faɗi mata zahara salamun lahi alaiha manzan Allah tun tana karama yake nuna mata ƙauna mm. yake nuna mata tarbiyya yake nuna mata dukkanin wasu kyawawan mm. ɗabi'u kin san su daman 'ya'ya mata suna buƙatar a janyo su jiki wajen iyayensu to to ai Ka baki ɗaya sai ya kasance manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance haka yake mata sai ya zamo ta zame mana abun koyi a cikin gidan rayuwar ta gidan aure sai mu dage dantse mu sauke wazifofin da suke kanmu a cikin gidan mazajenmu domin me domin insha Allah ya zamto faɗi mata zahara ta cece ma ranar gobe kiyama shi yasa muke koma fada shi yasa ake karanto tarihinta a ce namiji yana fada da girman sa ya rantsa imama ali ya ce idan ya ga fadimatu zahara idan ya ganta duk wani bakin ciki da yake tare da shi sai ya yayi mm. a lokacin da ba a girmama ce suka zo suna girmama ta ba a tilasta masu ba a tilasta wa mace ta zo ta yi aiki mm. to kin ga ko wannan babban abin koyi ne ga baki daya. gaskiya mm, to bari mu malama mun gode Allah ya saka da alkhairi yanzu bari mu koma wajen malama Saude malama a zaman da ya gabata kin ɗauko mana bayani akan eh, rayuwarta da mai gidanta da kuma muhimmancin kula da gida to malama akwai wani ƙarin bayani da zaki ki ƙare mana a kai Allah akwai bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستوضع فيها بعدد ما أحاط به المكر masu kallo assalamu alaikum da farko zaman da ya gabata mun tsaya a inda muke bayani akan rayuwar sai da zara alaihassalam da mai gidanta da kuma yadda ta ɗauki ayyukan cikin gidanta da mm, muhimmanci mm, yake ba su wanda haka kai magana maka ce wannan kalubale ne akan mu mata saboda sai da zahra alaihassalam duk da matsayi da Allah ta'ala ya bata da ɗaukaka wanda a wannan lokacin za a iya ca ita ce yar wanda ya fi kowa tunda manzo shi ya haɗa umma mulki ne mm. umma menene da ake ji da shi in dukiya ce za mm. su iya tona ƙasa su ne amma da ke dai ba ita ce a gaban su ba mm. amma iyalan manzo kwata-kwata ba wannan ne a gaban su ba albaita alaihi salam bai dame su ba amma sai da zara alaihi salam da kanta za ta ɗauki wannan alkama ɗin da suke yin girki da ita suna yin gurasa ake cewa suna yin gurasa da ita za su ɗauke ta ta da hannunta sannan kuma ta zo ta gasa gurasa din don mu yi bayani akan wannan wanda kuma imam ali alaihi salam shi kansa ma ta bangaren sa bai takaita ba eh, yana zama idan sai da zara alaihi salam duk da imam ali alaihi salam yana aikin waje mm. zai je akwai noma akwai kiwo ne akwai kuma al'amuran yau da kullun dai kuma ya fita a cutar da shi mm. ya dawo da wannan gajiya din ta aikin ga cutarwar mm, mutane kamar yadda yake faɗa da sa cewa duk lokacin da ya shigo gida eh. yana kallon fuskar sai da zara alaihi salam eh. ko bai bakin cikin shi ya yayi Mm. yawa to yana shigowa cikin gida amma a wani lokacin duk da gajiya zai tashi idan ya sai da zara alaihi salam tana aiki zai taya ta ne idan tana wannan shi kuma ya kama wancan idan tana wannan ba zai yiwu a ce shi ya je ya zauna saboda ya gaji eh, shi ya ce ai shi ya fita waje ya je ya gaji eh, bari ya dawo shi ita eh ta je ta a a imam alaihi salam baya wannan mm. yana shigowa gidan zai kama mata aiki idan wannan take idan wanda zai yiwu su tare ne in nikan ne zai kama mata su idan kuma akwai wani aikin a gefe zai taya ta ne su ita ce wannan shi ya wancan mm. har wata rana muka yi bayani manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya same su suna nika alkama kuma ya fuskanci sun gaji eh, mm, ya ce mm. musu wani a cikin ku ya fi gajiya eh. imam ali alaihi salam ya sauri don ma kasa da zara ta ce shi eh. tunda dukkan su babu wanda yake son kansa kowa yana kawai kowa yana son dan uwansa ne ba mm. wanda zai so kansa sai ya ce faɗi ma ta fi gajiya sai manzo ya ce ya yata tashi ni in zauna a mazauninki ta tashi daga gurin kuma ya tashi ya zauna manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya zauna tare da imam ali suka ci gaba da wannan nika alkama din duk mun yi bayani akan wannan sannan kuma da yadda ta ɗauki shi kansa aikin gida da muhimmanci sannan kuma duk wannan abubuwan da ta ɗauka wa kanta bai hana ta kula da matsalolin mutanen waje ba mm. da muka bayani cewa gidanta karamin gida ne amma kuma duk da haka an gina babbar jami'a a cikinsa a nan aka tarbiyantar da imaman al'umma a nan aka tarbiyyatar da saida zainab salam ta karbala a nan mata suke zuwa su ɗauki ilimi na kowane ɓangare na addininsu saida zara salam a yadda ta kasance kenan insha Allah. Mhm. malama mun gode Allah ya saka da alkhairi to yanzu za mu koma kan malama umma malama ko akwai eh, wani irin misali za ki ba mu dangane da yadda sai da fadima ta tafi da gidanta don mata 'yan uwanmu su amfana na haka ne kamar yadda ita dai mata zahara salamullahi alaiha ta kasance abun koyi ga dukkanin wasu matan duniya yawwa to sai ya kasance ita a cikin gidanta sun kasance sun samu daidaito tsakaninta da mijinta mm. daidaiton nan da aka samu sai ya kasance dukkaninsu kuma masu ya kasance bayan daidaito da aka samu dukkansu masu akalak ne sai ya kasance mana wato abun koyi a gare mu daidaiton nan da ake da suka samu sai ya kasance sun samu suna da kyakkyawan akhlaq ma'ana kansu ya zo daya kansu ya zo daya ba wannan yana wannan bangare wannan yana wannan bangare to shi yasa mu ma ya kamata a rayuwar auren mu eh. ya kasance mun samu daidaito a tsakanin mu a eh. tsakanin mazan da mata tunda su ne ai dubin mu su ne abun koyi inda komai tare suke hmm. wannan baya cutar da wannan wannan baya cutar da wannan hmm. to saboda haka mu ma ya kamata a nan idan aka ce miki kuma a kalak ga ibada ga ta muhajjaba mm. ko yaushe dama su dama wa'annan ba sa sabo to mu ma a nan ya kamata ma sai mu samu a akalak dinta mm. mu dinga kula da jikinmu mu dinga sa tufafi irin na musulunci kai ya zamana mun zo muna bayyana mu abinda Allah subhanahu wa ta'ala mm. ya ce kar mu yi to kada mu yi shi tunda su ma wa'yancan daga sama da muka ce mu su muke to ya mm. kamata dole ya zama na mu ma muna koyi da su yawwa domin mai dan asira mm. ga baki daya ya zama na kin tashi duk abin da ya kamata a cikin gida ki yi shi shine daidaito din inda ba zai zo ya ce ke kin saba masa ba da wannan nasiha ce ga baki ɗayan mu me yasa muke ɗauko darasin ta ina faɗa domin ya ta zame mana abun koyi ta zame mana mudubi mm. komai abin da kar ki zamana ki zauna sai an ce kin yi kaza kin yi kaza ku mm. samu daidaito duk abin da kika san baya so to kar ki yi shi mm. duk abin da kika san zai kona masa rai ke a matsayin ki na ya mace to ki kiyaye shi to malama bari mu dan dakata mu koma bangaren malama saudi eh malama ko za ki dan mana bayani dangane da falala da darajojin sayyida zahra salamullahi alaiha sai zahra alaiha salam mun yi magana akan cewa ko bayanin da muka yi da ya gabata dangane da matsayinta da falalarta ko da an tsaya iya cewa ita yar manzan Allah ce muka yi bayani cewa ya ma wadatar ba sai an ce wani abu akan ta ba to balantana sai da zara alaihi salam ta tattara wasu abubuwa da dama da kasancewata ta bayan kasancewa ta yar manzan Allah ya eh. mata ga Imam Ali alaihi salam ga ta kuma mahaifiya ga shugabannin al'umma wanda imamai guda goma sha ɗaya gaba ɗaya daga tsatsanta suke mijinta shine imami na farko ba 'ya'yanta kuma guda biyu su ne imamai na biyu da na uku sannan jikokinta guda tara mm. su ne sauran cikon imamai sha biyu sai da zara alaihassalam bayan wannan matsayi da ta samu mm. sannan ta kasance daga cikin waɗanda suke ayar tatsiyar ta sauka a kansu wanda Allah ta'ala ya umarci manzansa tunda manzo kamar yadda Allah gaya mana bayayin yin abu da ka eh. bayan abu da ka sai dai wahayi ne to ko zuwan da gidan sai da zara alaihi cewa a bashi mayafin nan eh. zai rufa har bayan ya rufa imam hassan ya shigo imam hussein ya shigo duk wannan kan ga wahayi ne a kai masa ba wai dan kansa kawai ya zo ya ce akwai batun da Allah ya ce ma yan diqo anil hawa in huwa illa wahayin ya to sai da zara alaihi salam ta yi da can kasancewa a cikin wannan mutane biyar ahalin kisa'i wanda Allah ta'ala ya saukar da ayata dihir a kansu wanda Allah ya tsarkake su gaba ɗayan ba sa sabo babu wani datti da suke da shi tun daga halittar duniya har ƙarshen duniya su dama haka Allah ta'ala ya halicce su bayan nan kuma sai da zara alaihi salam ta yi can kasancewa ita ce macen da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tafi da ita mubahala lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka yi nasarar najaran suka yi masa tambaya akan annabi isa alaihi salam ya gaya musu amma ba su yadda ba allah ta'ala ya saukar da aya cewa idan har ba su yadda da abin da kake gaya musu ba ka haɗa 'ya'yanka da 'ya'yansa da kai da kai kanka da matan ku ku je ku yi tsinenenuwa a tsakaninku Allah ya tsinewa mai karya a cikin to sai da zara alaihi ita ce ta ɗauki matsayi na mata gaba ɗaya a ranar mu wahala wadda da ita da manzo da ita da manzo sallallahu alaihi wasallam da imam ali da ƴaƴanta guda biyu hassan da hussein suka tafi wannan wannan ma matsayi ne ba ƙarfi tunda Allah ya ce wani sa'akum amma da sai da zara alaihi salam ta kaɗai tunda akwai mata akwai matan manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai eh wanda su kansu eh nasara ma suke cewa idan har mun ga su da kansu suka tsorata suka ce idan har mun ga Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da 'ya'yansa da 'ya'yan fadima da fadima to mu janye abin nan amma idan ya zo da sahabbansa ne da wasu matan eh. to mu yadda bi to eh. lokacin da suka ganin su da kansu suka tsira suka eh. tsorata suka ce sun janye kuma har suka zo suna ba da jizya a kaskantattu sai da zara alaihi salam ta idace kasancewa ita ce macen da ta fito a wannan wuri bayan nan kuma akwai hadisi da ya zo sai da zara alaihi salam manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ta yi dace kasancewa daga cikin mata guda hudu da za su hau taguwa ranar alkiyama za su hauta guwa ranar alkiyama saboda yadda hadisi ya zo manzo Allah taguwar manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzo zai wa fati take cewa ya ma'aikin Allah idan ka tafi ni kuma gunwa zan koma sai Allah ta'ala ya ce Allah ya ɗaukaka ki ya baki matsayi mm. cewa ki zama mallakin Fadima alaihi salam ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wa ya yi wa fati mm. wannan taguwa din mm. ta je gurin sai da zara alaihi salam tunda ita taguwa ita kanta ma sai da ta kwana uku bata ci abinci ba mm. take ga sai da zara alaihi salam cewa bayan wafatin manzo kwana na uku ban ci ciyawa ba ban sha ruwa ba ah. ta zo gurin sai da zara alaihi salam take gaya mata ga, ga halin da ta kasance a lokacin to manzo sallallahu alaihi wa sallam kafin ya tafi dama ya faɗa sai da zaran cewa za ta kasance daga mahaya wannan taguwa din kuma manzo ya gaya mata cewa lokacin da ta hawo taguwa za ta shiga kofar aljanna idan ta zo kofar aljanna za ta shiga mata guda dubu goma sha biyu horil in su za su tari sai da zara alaihi salam shigar ta aljanna wannan zai iya tuna mana abin da iyayenmu da kakanni suke cewa tunda kin ga ba za ta hawo wannan taguwa din kawai ta tafi ita kadai ba eh, kamar abin da iyayenmu suke cewa Allah ya sa mu dau garar Fadima to kin ga wannan ma anasi ma mm. za iya ca garar Fadima ta zo tunda ba zai a ci sai da za ta hawo wannan taguwa ta tafi kawai ba sannan ta can kuma ga mm. mata mutum dubu goma sha biyu mm. kuma hurul in ba wai matan duniya ba hurul in waɗanda ba su taba sabo ba sun je suna jiranta suna ta wani sannan kuma a cikin gidan aljanna ma bayan tashi 这个嗯 mata za su dinga zuwa suna gaya wa sauran 'yan aljanna cewa ku zo ga 'yar manzan Allah ta ku zo ga shugaban mu ta shigo mm. shugaban mu ta zo ku suna ta ba kansu labari mai daɗi haka eh. wanda za a shimfiɗa ma haka shimfiɗa da sufura da ake cewa na abinci za a yi walima a wannan rana da mm. ita da shi a ta da masoyinta kamar tana nufin eh, wata shimfiɗa ce wannan za a ci abinci ake sawa yawa eh. to za a shimfiɗa za a yi walima a ranar sai da zara alaihi salam da ita da masoyanta za su ci wannan walima walima din wanda a wani lokacin sai da zara alaihi salam a nan bangare guda ita tana nan tana walima da masoyinta mm. su kuma nan al'umma suna cin suna ta fama ma da hisabin su mm. ba su ma san a halin da suke ba mm. amma ita duk wanda shi isa san sai da zara alaihi salam ya zama dole dole wajibi ne ma dole dole na wajibi saboda in dai kana son ta to ba kai babu shiga dimuwa duniya da lahira bayan kuma sai da zahra alaihi salam mm. bayan ta shiga aljanna akwai bayan dukkanin annabawan Allah su ma sun je sun samu guri a aljanna za akwai adadin annabawan da za su zo eh. duk shi ma nan da matsayi ne da nata da ɗaukakata da za su zo su kawo mata ziyara a matsayinta na 'yar mm. manzan Allah su gaishe ta alaihassalam malama mun gode malama umma kin tsaya a inda kike yi mana bayani akan misalai haka da yadda kin tsaya a inda kike kawo mana misalai na saida azahala saboda al'umma mata su yi koyi da wannan malama ko za a dora mana a inda aka tsaya haka ne kamar yadda nake magana akan zamantakewar auren saida matu zahara yar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na farko abu ɗaya na kawo daidaituwa yadda suka daidaita da ita da tsakanin mai gidanta sannan kuma abu na biyu da nake so in faɗa shine ta muhimmantar da farin ciki ta hmm. muhimmantar da samuwar farin ciki a cikin gidanta du da gida ne na annabta gida ne na ahalil baita alaihi hmm. salam gida ne da ya kasance akwai zuhuda a ciki hmm. akwai jihadi imama ali koyaushe shine yake taimaka manzan Allah sallallahu gida ne wanda da ka gansu ka ga tsantsar addini kenan gida ne na tsantsar mm. addini amma duk da haka ta yi kokari ta muhimmantar da farin ciki a cikin gidanta mm. gida ne na jihadi kin ga imamu ali alaihi salam zai tafi ya je yaƙi ya je ya taimaka wa duk abinda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake so zai bashi umarni yayi masa ya kasance gidan akwai jihadi da kokari sosai amma duk da haka ta muhimmantar da nishadi da farin ciki akwai lokacin da za a zauna family haka ma'ana eh, iyaye eh, dan haka da uwa uba duka dai eh, wanda yake zama mm. a cikin gida zai kasance an zauna su samu nishadi a ciki su hira a yi wasa a yi suna wasa a junansu wannan ma ya gaya mm. wannan ya tsokani wannan don mm. akwai lokacin da amma dai da a cikin raha ne kuma wannan farin ciki yana ƙara nishaɗantarwa ga iyalai duk da zuhudin da ake yi eh. ba a damu da duniya ba wato kin gani duk da wannan zuhudin bai sa irin an murkita fuska an yi wani yanayi gashi na sosai na farin ciki na annushuwa na walwala mm. gidan fadi mata zahara salamun alaiha ta samar da eh. wannan abubuwa mai yawa to a cikin tunda zamantakewar auren sai da faɗi mata zahara muke bayani a ciki to kin ga kuwa mata mu kuma mun shigo ciki mm. sai mu duba mu ga mai faɗi mata zahara take a cikin gidanta irin wannan duda wannan falaloli mm. da suke cikin gidan mm. da salloli da ake kwana ake yi da ibadu da ake to amma duda haka ta samar wa wannan gida da farin ciki to mu kuma a matsayin mu kuma na mata tun da mu dubin mu ce wato lallai mace tana taimakawa a cikin gida na musamman sosai sai to mu ma haka mm. du da aiki yayi mana yawa du da mm. komai to mu ma za mu zauna eh. da mu da mazajen mu da ƴaƴayen mu mm. da jikoki ma da jikoki ma an ana da su <laughs> mu zauna mi kallo haka na addini mu zauna mu karanta qur'ani duk wasu ibadu mu zauna mi Hmm. ga yara ma yadda suka fi ƙaunar kissa haka in kana karanto kin gani yawwa hassan sai mu zauna hmm. mu karanto kissoshin nan na ahalul baiti masu daɗi na kissoshin nan na hmm. faɗi matin zahara yaya duk mu dinga koya ‘ya'yanmu da kissoshi haka wanda zai farantawa da yara rai da gabaki ɗaya cikin gidan to malama mun gode bari mu koma ga malama saude eh malama saude za mu so mu san ma'anar sunan az-zahra da za mu so mu san ma'anar sunayen az-zahra mubaraka da muhaddasa da umma abiha sunayen fadimata zahra alaiha salam suna da yawa sosai amma daga ciki akwai wasu fitattu eh, wa'anda aka fi saninsu eh, mm. a ciki amma kamar sunan azahara zahara dai ko da dama tun asali mun san su wasu suna ne za mu iya ca kamar su umma abiya za a iya ca umma dai ba daga bayan nan ba babu wanda ya san su sai dai wanda suka karatu sosai haka kamar su muhaddasa da ne mm. matsaman a ma'anar sunan sai da zahara a matsayin ta na azahara shi ne azahara dai na nufin haske ne kamar yadda wani mawaƙi ma yake cewa duk lokacin da ta tashi sallar dare a cikin gidanta sai gaba ɗaya garin madina hasken sai da zara alaihi salam ya cika shi haske gaba eh, ɗaya madina haske dole ba dai kamar yanzu a ce kana zaune ka ga haske gaba ɗaya haske irin mai tashin hankali ba eh, eh. haske ne dole zai zama mai nutsarwa mai sanyaya mm, zuciya akwai wannan ibni ashur ya je ya tambayi imam sadiq imam askari alaihi salam yake ce mm, ibn hashim ja'fari ya tambayi imam askari alaihi salam cewa menene ma'anar sunan azahara zahra sai imam askari alaihi salam yake ce masa ma'anar sunan azahara zahra eh. me isa aka kira zahara da zahara mm. sai imam askari alaihi salam ya ce masa mm. an kira ta ne da azahara zahra saboda ita a rana tana canjawa ne sau uku duk hasken da take barwa a koyaushe daban ne da safe kafin fitowar rana eh. tana fuskata eh. tana yin haske ne irin na rana ga imam ali alaihi salam hasken ta hasken rana ne eh. da rana mm. to da safe kenan yace da rana kuma lokacin da rana ta kaman ko a ce lokacin da rana ta yi zawali ko lokacin da rana ta to yau wani to a sannan kuma fuskarta tana yin haske ne eh. kamar na wata ya kara da cewa imam askari alaihi salam ya kara da cewa idan kuma eh. magarba ce rana ta tafi zace gurubi to a wani lokacin zan kenan sallar magarba eh, kenan yana yin mm. haske ne irin na taurari saboda haka aka kira saida zahra alaihi salam az-zahra da suna az-zahra eh mm. saboda ita haske ce gaba ɗayan ta ma ko mm. kamar yanzu hadisin da imam alaihi salam ke da ya ga fuskar ta yana jin komai ya yaye kuma idan ka duba wannan ko mutum ne kawai in dai zaka ga haske mm. haske yana sanya zuciya mm. sosai ma kuwa to ballantana kuma hasken fuska a zahara sunanta kuma na mubaraka mm. mubaraka siga ce ita mubalaga ma duk wanda aka ce siga mubalaga to a ya kai kololuwa ba wai kasa ba zakin ga kowane abu akwai mutawassit akwai wane ne akwai eh, amma ita mu mubalaga mm. to ya kai kololuwa to mubaraka mai albarka wace irin albarka ce da azara eh. sai da azara alaihi salam albarkarta mm. ko ta bangaren zuriyarta da ta yawaita wannan ita ya mace ce mm. Allah ta'ala ya ba manzo ita lokacin da ake mishi gorin cewa ba shi da magaji ba shi da mm. amma Allah ta'ala ya sa zuriyar manzara sallallahu alaihi wa sallam eh. ta bangaren wannan ya macen ne mm. za ta mm. yalwato kin ga kaman fa yanzu haka a zamantakewa na mutane mm. idan mutum ya samu ya mace shi ma ki je na ce ai ya mace ce da shi ma ana kamar ana ci wai sarsalar ta kenan za ta katse eh, kin gani dabi'a yan mutanen dadin da aka dauko kenan wayancan har ake ci ana ganin idan mutum yana da ya mace kamar wani ba shi da wani sarsala wani ya mutu eh. kenan ba shi da wata to a haka ne sai da zara alaihi salam amma Allah ta'ala sai ya sa zuriyar manzo ta bangaren bangaren ta kuma abin da zamu duba duk da lokacin da sai da zara alaihi salam ta bar duniya eh. ta bar yara hudu ne yaya hudu ne maza biyu mata biyu kuma daɗin daɗa yayan nata eh. ka a waki a karbala eh. gaba ɗaya an kashe yayan imam hassan an kashe wa sai da zainab alayhi salam ita ma ya'ya maza biyu sannan an zo kuma an kashe mm. ya'yan imam hussein sai imam zainal abidin ne wanda ya tsira bayan waƙi a karbala daga imam zainal abidin sai ummu kulsum yar uwarsa eh. ita ma kuma ta mutu ba ta daɗa eh. to kun ga idan muka duba za mu ga daga imam zainal abidin duk dai ai jinin mm. sai da zaran su ne suka yi ta yalwata wanda a yanzu a duniya babu zuriyar ina da ta kuwa cikin ɗauko mana bayani amma kuma za mu ɗan tafi hutun takaitaccen lokaci masu kallon mu za mu ɗan tafi hutun takaitaccen lokaci amma kada ku yi nisa daga akwatin talabijin ɗinku.